الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعملوا بطاعته ورضاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أيها المسلمون لما كانت الدنيا دار عمل وعناء والآخرة دار حساب وجزاء جعل الله تعالى الدنيا منغصة بالابتلاءات والمحن ومكدرة بالرزايا والفتن لهوانها على الله عز وجل ولأن الآخرة هي المبتغى وهي الأمل فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليبة فإذا هو بشاة ميتة شائنة برجلها فقال أترون هذه هينة على أهلها فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوبة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا رواه ابن ماجه وصححه الألباني فكان الاختيار بالخير فكان الاختبار بالخير ليتبين الشكر والابتلاء بالشر ليظهر الشكر فكان الاختبار بالخير ليتبين الشكر والابتلاء بالشر ليظهر الصبر فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان وقد أقسم الله على أنه وقد أقسم الله على أنه خلق الإنسان في كبد وتعب وعناء ونصب فقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فهو يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد من وقت نفع الروح ويكابد مشاكل الدنيا من الزوج والولد والقريب والبعيد والكد في طلب الرزق والمعاش ثم يكابد الكبر والحرم والأوجاع والأحزان في مصائب تكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ويعاني مشقة ثم الموت وما يتبعه من ضغبة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله وشدته إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار عباد الله ومما كتب على الإنسان من الكبد ابتلاؤه بالأوامر والنواهي التي فيها قيامه بالواجبات وتركه المحرمات ومقاومته الشبهات ومنازعته الشهوات قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو, الغفور وهو العزيز الغفور وفي هذه التكاليف الشرعية فيها من الكلفة والمشقة لكنها لم تفرض إلا لجلب المصالح للإنسان ودرء المفاسد عنه قال ابن القيم رحمه الله فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية لا حاجة منه إليهم لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به فهو الغني الحميد ولا بخل منه عليهم بما نهاهم عنه فهو الجواد الكريم ومن رحمته أن نقص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويركبوا في النعيم المقيم في دار جواره في داره وجواره فساقهم إلى ذلك بسياق الابتلاء والامتحان فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم ومنه الابتلاء بالأوجاع والأمراض ونقص الأولاد والأرزاق كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إخوة الإسلام ومن مكابرة بني الإنسان أن ابتلى الله بعضهم ببعض إما برفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وإما بالتفاوت فيما بينهم في هزوز الدنيا من الرفعة والضعة أو الفقر والسعة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أن يسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع فالغني قد يستسلم للتكاثر والطمع وينقاد للظلم والفساد والجشع وينسى حق الخالق وحق الخلق والفقير قد يحتال لفقره بالكذب والنفاق وكل أنواع الأذى التي تلحق بني آدم إنما هي لاختبار الصابرين إنما هي لاختبار الصابرين وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah makadaici tsira Allah da albarka ce da rahama ce da aminci ne su ƙara tabbata ga bayan manzanni cikon annabawa annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya bayan haka ya ko yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu yi aiki da abin da yake da'a gare shi mu yi ba fatukar neman yardarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzonsa ya ba ku lada da yawa da yawa ya ba ku rahamarsa ya sanya muku haske da za ku tafiyar da rayuwarku ta duniya da lahira da wannan hasken kuma ya gafarta zunubanku lalle Allah mai gafara ne mai rahama ya ku yan uwa musulmi hudubar mu ta yau tana magana akan aya guda daga cikin ayoyin sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma suratul balad inda Allah subhanahu ke cewa laqad khalaqna al-insana fi kabadin haƙiƙa mun halicci dan adam a cikin wahala a cikin gajiya a cikin takainiya da tsawainiya, ya ku bayan Allah duniya ta kasance ita ce gidan aiki da wahala lahira kuwa ita ce gidan hisabi da sakamako Allah subhanahu wata'ala ya sanya duniya gurɓatatta da jarabtawa daban-daban da musibbu iri-iri da fitintunu kala-kala Allah ya gurbata rayuwar duniya bai batta tasarkaka ga kowa ba ko tattatu a ya garwaya ta da musibbu da fitintunu saboda walakantuwarta a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda ita lahira ita ce wadda cancanta a nema lahira ita ce wadda ya kamata ta zama dukkanin gurinmu da fatanmu sa'ad bin sa'ad radiyallahu an ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Zulhulaifa inda ake ce ma abiyari Ali yanzu wurin harama da hajji a Madina sai ga wata akuya matacciya akuya mai shanyayyen kawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce kuna ganin yanzu wannan akuya ba wulaƙantatta ba ce ga mai ita suka ce lalle haka ne ya manzo Allah ya ce na rance da wanda rayuwa ta take rike ga hannunsa wallahi duniya ta yi zama wulaƙantatta a wurin Allah fiye da wulaƙantar akuya hussai a wurin mai ita da duniya ta kasance in an aza a sikeli za ta yi nauyin darajar fiffikin sauro a wurin Allah da bai shayar da kafiri ko digon ruwa a cikin duniya ba har abada ibnu majah rawaito wannan hadisi al-imam al-albani ya sahaha shi sai ya zama jarrabawa a gidan duniya da alkhairi don bayi su gode ma Allah jarrabawa da sharri don hankuri ya bayyana na masu hankuri da yawa ni'imar Allah mayawaiciya da baiwa Allah mai girma wadda ba a taɓo ta sai ƙarƙashin jarrabawa da kuma gwadawa da fitina Allah subhanahu Ta'ala ya rance cewa ya halicci ɗan adam a cikin wahala da gajiya da ɗawainiya da takainiya Allah subhanahu Ta'ala ce la sumu bi hazal balad ba sai na rance da wannan gari ba na Makka ko lallai ina rancewa da garin Makka wa anta hillun bi hadha balad da kai kake cikin garin Makka wa walidin wa ma walad na rance da uba da yayansa shine annabi Adamu da 'ya'yan annabi adam laqad khalaqna al-insan hakika mun halicci mutum fi kabadin a cikin wahala dan haka mutum yake fuskantar wahalhalun duniya da tsanance-tsanancen lahira ba zai gushe ba shi na fama da nau'i-nau'i na tsanani tun daga da aka busa mishi rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa yana fama da shagalce-shagalcen duniya na sha'anin mata da 'ya'ya da dangi na kusa da na nesa sannan da wahala da tsawainiya wajen fafatukan neman arziki da abin da za a rayu a kansa nan ya yi fama da gogayya da tsuwa da rikcewa. sannan da curuta ta iri-iri da kuma bakan ciki da tunane iri-iri wanda za a jarrabe shi da shi a cikin rayuwa tare da musibu da ambatonsu suna da yawa da jarabawoyi da suke zo maka wanda ba su da iyaka ba wani da ke shuɗewa ga ɗan adam face yana fama da wani tsanani yana takainiya da wata wahala sannan daga baya a ƙarshe mutuwa ta zo da abin da zai biyo bayanta na matsuwar kabari da duhunsa sannan tashi da gitta bayi a gaban Allah da tsananin wannan lokaci har dai zuwa ya kai gidan ƙarshe daɗa ko wuta ko aljanna saboda haka ya waje ba akan bawa shi ce ya ta kwankwaye ya bi aljanna ta kowace irin hanya da za ta iya sadar da shi zuwa ga wannan aljanna bisa ga rahamar Allah kuma ya zama wajibi ya zari damci ya ta kwankwahe ya kafe akan gudu daga wuta da sauran duk wasu hanyoyi da suke iya kai shi zuwa ga wannan wuta wanda ita ce a wannan aiki shine manufar wannan rayuwa tashi ƙoƙarin samun aljanna da ƙoƙarin gudu daga wuta daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta ma dan adam na wahala da ya halicce sa akan ta shine an jarrabe shi da horo da hannu an ce yayi an ce ya bari wanda a cikin horonan da hannu akwai tsayuwa da wajibai da barin abubuwan da aka haramta da kokuwa da rikitta da fama da shawoyi Allah subhanahu ta'ala ce ubangijin da ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarraba ku ya gani a cikin ku wane ne mafi kyawun aiki ba wane ne mafi yawan aiki ba a cikin wayannan takalibai na shari'a masu wahala da rayuwa amma Allah subhanahu wata'ala bai dora su akan dan adam ba face sai don ya jawo masa maslaharsa kuma ya dunguje masa abin da yake banna ne ga rayuwarsa ta farko da ta biyu al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace na daga rahama Allah subhanahu wata'ala da bayansa ya jarrabe su da hore-hore ya jarrabe su da hali ya ce su yi wasu abubuwa a dole sai sun yi ya ce su bar wasu abubuwan wanda dole su bari to duka waɗannan don rahama da ba da kariya abinda Allah ce ka yi rahama ce duk abinda ka ji Allah ya ce ka bari to rigakafi na Allah ya maka don wannan abin yana sauke da ɗimbin cuta wadda baka sani ba a duniya ka da lahirarka ba wai don Allah yana da bukata da wannan ba Yau hore su don Allah mawadaci ne wanda cancanci aibe shi ba wai don Allah shi na da rowa ba ya hana su yin wasu abubuwa a'a saboda shi mai baiwa na mai karimci daga cikin rahama Allah subhanahu wataala bai sanya duniya ta tatta ba mai daɗi mai kakke tabbatacce wamamme da bai canzawa bai hurhura a'a sai Allah ya gurbata rayuwar duniya ya cakuɗa ta da wahalhalu da jarabawoyi da baƙin ciki da damuwa da talauci da rashin lahiya da samu da rashi da ɗaukaka da ƙasƙanci a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bayan Allah abin da ya ba su don ya jarraba su kuma ya hana su abin da ya hana su don ya ba su sakamako mafificin abin da ya hana su ba wani abin da Allah hada bayan Allah face ya musu tanadin abin da ya yi shi a rayuwarsu duniya da lahira daga ciki akwai jarrabawa da rashin lahiya da curuta da samun tawaya ta 'ya'ya ko arziki kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa za mu jarraba ku da sashin tsoro da yunwa da tawayar dukiya da rayuwa da 'ya'yan itace ka yi bushara ga masu hankali ya ku 'yan uwa musulunci hakika ɗan adam yana fama da wahala a cikin wannan duniya kamar da ubangijinsa ya faɗa Allah subhanahu wata'ala ya jarabci yan adam junansu da junansu wa ma jarabar ta zo ta hanyar ɗaukaka wani akan wani bisa ga darajoji kamar da Allah subhanahu wata'ala bayyana yace ya sanya ku masu maiwa a bayan ƙasa ya daga darajar wasu ku akan wasu don ya jarraba ku ga abin da ya ba ku ko kuma jarraba ta bullo ma dan adam ta hanyar sanya fifiko a tsakanin juna a wajen samun rabo na duniya na ɗaukaka ko ƙasƙanta, ko talauci ko yalwa haka Allah subhanahu wataala yace mun daga darajar wasu ku akan wasu don ya zama ana samun wasu na iskili da wasu a rahama ubangijinka ita ce mafi alkhairi daga duk abin da kuke tarawa mawadaci yakan iya sansarewa ya fada a cikin son yawan ƙara dukiya da kwaɗayi da tsammani ya karkata zuwa ga zalunci da barna da zari akan tara dukiya a lokacin haka zai iya mantawa da haƙƙin wanda ya halitta da kuma haƙƙin halittu da Allah ya ɗora a kansa shi kuma talaka a wani lokaci zai iya faɗawa a cikin dubarun fita daga cikin talauci ya yi ƙarya ko ya yi munafunci dukkan waɗannan nau'o'a na cutarsuwa tsakanin 'yan adam da junansu sukan ci karo da 'yan adam domin jarrabawa Allah ya fitar da masu hankuli da juriya da dauriya da kuma wanda ba su ba haka Allah subhanahu ta'ala ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitna na mun sanya junan ku fitina ga wasu ko za ku yi hankuri ko mahaifi zai yi hankuri da ƴaƴansa ko ƴaƴa za su yi hankuri da mahaifinsu ko miji zai yi hankuri da mata tai ko mata za ta yi hankuri da mijinta ko dan uwa zai yi hankuri dan uwa ne ko aboki zai yi hankuri da aboki ne ko ɗalibi zai yi hankuri da mallami ne ko mallami zai yi hankuri da ɗalibi ne ko limami zai yi hankuri da mamu ne ko ma mu za su hankuri limamin su ko shugaba zai yi hankuri talakawa ne ko talakawa ne zai hankuri da shi a tasbiru na mun sanya jaraba a tsakaninku don mu gani ko za ku yi hankuri saboda haka duniya kakaf rayuwa ce ta jarabawa mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mu aikata tsara Allah mu nemi yardarsa duk wanda ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah zai tsare shi duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai isan mishi ya ku ɗan uwa muminai wasu na zaton abin da yake faruwa ga ɗaiɗaikun mutane na jarraba su da farin ciki na jarraba su da ni'ima kamar ne darajantawa san haka shi ne wulaƙantawa. wasu daga cikin marasa fahimta marasa ilimi marasa sanin asirran littafin Allah alƙur'ani abinda suka ɗauka duk wanda aka ba hutawa da dukiya ko milki ko wata ni'ima a gidan duniya wannan shine ma'anar Allah ya karrama shi a ire-iren su ne Allah yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman mutum jahili ko kafiri ko rafkananne ko hirgitacce ko imautacce idan Allah ya bashi ni'ima sai ce Allah ya karrama shi Allah ya da shi shi shina ganin walwala da samun ni'ima a duniya su ne girma a wurin Allah amma lokacin da aka jarrabe shi da wata fitina ko da wata musiba ko da wani ibtila'i sai ya ɗauka Allah ya wulakanta shi a irin su ne Allah yake cewa wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan amma Allah ya jarrabe shi ya yi masa ibtila'in tauye arziki sai ce Allah ya wulakanta shi alhali waɗannan jarrabawa Allah yakan jarabci bayi da yalwa da ni'ima ba don komi ba sai don su gode mishi idan ya jarabe su da ni'ima suka sanya ni'imar na a wajen gode maza sai ya ƙara musu kuma ya ba su lada yawaiciya. wani lokaci kuma sai Allah jarabe bayansa da fitina da wahala da talauci da bakin ciki da rashin lahiya kuma don in sun yi hankuri Allah ya ba su ladar da ba ta gidan yiwa wani lokaci za ka ga baiwa Allah cikin jarabawa Allah take bullowa wani lokaci za ka ga jarabawa Allah cikin baiwa Allah take bullowa Allah na iya baka ya jarrabe ka ko ya hana ka ya jarrabe ka Abinda kake gani in ka samu ka huta to sai a baka shi kuma a hana ma hutawa abin da ka gani in baka samu ya baka huta ba sai a hana ma shi kuma a hutashe ka saboda Allah shi adda hutawa shi adda wahala duk wanda ya wahala Allah ya kasa shi wahala duk wanda ya huta Allah ya so shi huta wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah ya ce muna jarraba ku da alkhairi da sharri dan mu jarraba ku dan mu gwada kenan fitna takan iya zowa ta hanyar alkhairi kuma fitna sukan iya zowa ta hanyar sharri mutanen duniya ba za su gushe ba a cikin jarrabawa da wahala har ranar alkiyama don Allah ya taci tatattun mutanen da suka yi imani imani tatacce kuma ya halakar da kafirai da munafukai da masu riya Abu Hurairah radiyallahu an yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yazalu al-bala'u bil mu'min jarrabawa ba za ta gushe ba ga mu'mini aw al-mu'mina ko kuma mumina mace fi jasadin Allah ya jirbe ka da ta hanyar wata rashin lahiya wa fi malin ko Allah ya ka a dukiyarka wa fi walade ko Allah ya ka da ɗanka ya jirbi manyan bayi da ɗayansu. annabi Adamu alaihi salam a ɗiyansa guda biyu ne guda kashe guda kaga akwai bakin ciki annabi Nuhu manzon Allah dan shi kafiri ne to sai a jirbi mutum ga abin da ya shahi a ɗaya ne ko a jarrabe shi ga abin da ya shahi mata ta ko makwabci dai ko dai duk wani abu wanda yake ta'allake da shi ba don koyi ba sai don Allah ya gwada shi sai don Allah ya jarraba shi in ya yi hankuri ya samu ladan Allah in ya gaza hankuri kuma ya yi raki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya san bai ba shi lada ba to saboda haka ya zama rayuwa ta duniya gaba ɗaya gida ce ta jarrabawa gida ce ta fitina wanda hanyar tsira kawai a jarrabawarta da musibarta shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala da ba matukar neman abin da zai zama tsira a gare ka a gaban Allah subhanahu wataala wanda kuma hanyar tsira guda ce ita ce biyar saƙon da ya aiko ga manzo ne annabi Muhammad sallallahu wanda shirya ta duniya da lahira hutawa ta duniya da lahira nasara ta duniya da lahira tana nan dunkule tana nan kumshe a cikin wannan babban littafin Allah na alkur'ani ya ku bayan Allah a gidan duniya gida ne jarrabawa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce ya halicce mu a cikin wahala lalle wahalar nan ba za ta gushe muna ba lalle ba za mu ga wanda muka so ba da dukkanin al'amuran mu ba ce sai mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala komawa ta gaskiya daga cikin abubuwan da Allah ka jarba mu da su talauci jahilci watsuwar kisan kai da zubar da jini a cikin al'umma da kuma abin da ya shahi sace mutane da neman kuɗin fansa da kowane gidaje da dukiyoyi dukkan waɗannan mu ɗauka sakamakon babbakon ayyukanmu ne da muke aikatawa tsakaninmu da ubangijinmu da zaluncin da muke tsakaninmu da bayi yan uwanmu sakamakon wannan ne Allah subhanahu wataala ya jira idan muka koma ga Allah muka gyara aikinmu Allah zai ɗauke da jarrabawa ba za mu gaira da muka so ba a duniya ba za mu ga farin ciki ba da hutawa ba ce lalle sai ya zama manuwar da Allah ya halicce mu ya halicci duniya ya kawo mu cikin ta don wannan manuwa ita ce mafificiyar manuwa a gaban duk wanda ya kasance manuwa wadda Allah subhanahu wata'ala halicce shi don ta ya halicci duniya don ta ya kawo ka duniya don ta ita babban ka. Allah ya sani bi tsakani da Allah a cikin zuciyarka ya san sirrin zukata to Allah subhanahu wataala zai yi maka mafita daga dukkan abin da ya sha shahi yau ka duniya lahira amma eh zo mu hakowa ba mu da manuha ko wannan manuha ba ita addaban mu ba manuhar mu ji daɗi duniya wanda mun san duniyar kuma daɗin da ba zai dore ba kuma sai yana tsakiya ko yana ƙarshe ko ya roshe ko mu ƙasa mun gani ga wasu mu bahaushe ya ce gani ga wani ya fi tsoron Allah da yawa mun ga masu neman milki sai sun kai ga milkin sai su bar duniya masu neman kuɗi sai sun tara kuɗin sai su bar duniya mai son gina gida ko gidace sai an gina gidan ko gidacen sai a bar duniya a taƙaice, daɗin duniya ba mai dorewa ba ne kuma Allah bai haramta a ji daɗin duniya ba amma da halal duk abin da za ka yi in ya zama da halal, ba ka da zargi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma abin zargi kamar da manuhar da Allah ya halicce ka don ta ita a baya manuhar duniya da ruɗin shaɗan shi a gaban ka lokutan ka in ka kasafa su kai da kanka tun nan duniya za ka iya akan kai zabi lokaci da kake bauta ma Allah lokaci da kake abin gaban ka lokaci da kake saba ma Allah Allah ka gyara halayen mu ka tsarkake zukatan mu Allah subhanahu wataala ka ta niyoyin mu ka tsarkake su ya ubangiji Allah muna roƙonka da albarka sunayenka masu kyawo da sufofin da madaukaka Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka ruguza makiya addinin ka Allah ka ɗaukan mu musulmi da musulunci fansa ga masu yi mai kullum makina da makirci da sharri duk inda suke Allah ka san su ya ubangiji Allah ka taimaka musulmi ga su. Allah ka taimaki musulmi ga su. Allah ka gyara musu su da su. Allah ka shirya mu ka shirya mu da zuriyar mu da iyalin mu ya ubangiji Allah ka san matsalolin da musulmi da duniya take kuka akai ne a wannan zamani Allah ka share mu muna hawayen mu Allah ka dauke mana musiba Allah ka dauke mana rashin lahiyoyi Allah ka dauke mana talauci Allah ka dauke mana tsada Allah ka sauka mana da rahamarka da falalarka da baiwarka da wadatarka ya ubangiji Allah ka gafarta musulmi masu rai da matattu ya ubangiji Allah muna roƙonka ka taimaka ma masu awa malamai da shugabanni akan abin da ka kora musu Allah ka cusa mu shugabanninmu rahama da tausai da adalci da kwatantawa ga abin da ka ɗora musu na nauyin talakawansu Allah ka yi musu jagoranci ka aza hannunsu akan abin da a shirya Allah ka ba su amana Allah ka tusa musu shirya Allah ka tusa musu shawarori na gudanar da abin da za su amfane su su amfani talakawansu duniya da lahira ya ubangiji Allah muna roƙonka ka ɗauke mana dukkanin bala'i ka ba mu dukkanin alkhairi Allah muna roƙonka alherin duniya da lahira wanda mun san da mu sani ba muna neman ka tsari da kariya da garkuwa daga sharrin duniya da lahira wanda mun ka sani da wanda mun sani ba hadha wa sallu wa sallimu ala muhammadin rasulillah faqad amarakum bi zalika allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم يسر للمسلمين امورهم اللهم يسر للمسلمين امورهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الايام والاموات اللهم انا نسالك عيش السعداء ومنازل الشهداء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء اللهم وفق ولاتنا لهدى واجعل أعمالهم في رضا وألبسهم ثوب الصحة والعافية واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين